Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wanda lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Asabar daya ga watan Afrilu na shekara ta uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Asusun ba da lamuni na duniya na IMF ya amince da ba Ukraine tallafin dala Amurka biliyan 15.6 domin taimakawa kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ta farfado da tattalin arzikinta. Shugaban kasar Taiwan Chai Ing-wen ta isa Guatemala a jiya Juma'a a ziyarar da take yi a yankin tsakiyar Amurka da nufin ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasarta da ƙasashen yankin. ba tare da ƙarin biliyoyin dala don ciyar da miliyoyin mutane da ke fama da yunwa ba duniya za ta fuskanci ƙaurar jama'a sosai a cewar shugaban hukumar samar da abinci ta duniya eh, a jiya juma'a to kanin labaran kenan idan kuma muka tsunduma cikin rahotannin namu za a ji cewa gwamnatin najeriya tana shirin harba sabbin tauraron ɗan adam waɗanda za su taimaka wajen ayyukan tsaro za a samu kyakkyawan ba sai da bayanai game da sha'anin tsaro da kuma saurin samaniya na wannan ƙasa da sauran iyaka da sauransu na biyu kuma zai inganta sha'anin tsaro kwarai da gaske a dalilin haka ne kaga duk duniya yanzu an ɗoru akan wannan sannan za a ji abin da sababbin zababbun shugabanni suke cewa a game da kawo ƙarshen tsaro a najeriya yanzu na farko dai mun hada mai duk inda barayin nan suke mun sani irin su gangara irin su dama irin su kai kazzaka na biyu kuma shawarar za mu fara bada abu na farko dai za mu bada shawari a yin da yan banga namu baya ga haka za a ji irin halin da 'yan gudun hijirar niger da hukumomin kasar algeria ta taso su gida muna kuma dauke da wani rahoto na musamman akan majalisar dokokin najeriya wanda za a kafa nan ba da jimawa ba kamar kowace ranar asabar za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri yake gabatarwa muna kuma tafa da guzirin watan ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran <clears throat> Asusun bada lamani na duniya na IMF ya amince da ba Ukraine tallafin dala Amurka biliyan 15.6 domin taimakawa kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ta farfado da tattalin arzikinta a cewar asusun a wata sanarwa a jiya Juma'a. Mamayar Rasha ta durkusa da tattalin arzikin Ukraine, lamarin da ya kawo raguwar harkokin tattalin arziki da kusan kashi 30 cikin 100 a shekarar da ta gabata. Abin da ya yi illa ga yawancin jarin kasar tare da kawo yaduwar talauci a cewar IMF. Barkewar yakin dai ya shafi tattalin arzikin kasashen duniya, lamarin da ya janyo tashin farashin kayayyaki, saboda tashin farashin alkama da na man fetur. Yakin kuma ya nuna yadda kasashen turai ke dogaro ga gas ɗin rasha wajen samar da makamashi, amma akan dole kasashe da yawa sun nemi wasu hanyoyin samar da makamashi bayan fara yakin. Shugabar kasar Taiwan Chai ing ta isa Guatemala a jiya Juma'a a ziyarar da take yi a yankin tsakiyar Amurka da nufin ƙarfafa dangantaka tsakanin kasarta da kasashen yankin da ba su fada a ƙarƙashin ikon ƙasar China ba. Chai ta tattauna da takwaran aikinta Alejandro matai kuma ana sa ran za ta kai ziyara wurin tarihin Mayan a Tikal da ke arewacin kasar a yau Asabar. A gobe Lahadi kuma ana sa ran za ta ziyarci sabon asibitin Chimaltenango da ke yammacin kasar da aka gina da gudunmuwar dala miliyan 22 daga Taipei. Daga nan Chai za ta wuce Belize inda za ta gana da Prime Minister John Bresenio a ranar Litinin. a kan hanyarta ta komawa Taiwan. An shirya za ta kuma gana da kakakin Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy. Ziyarar shugabar ta Taiwan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da Honduras makwabciyar ƙasar Guatemala ta yanke hulɗa da Taiwan ɗan ta bi sahun ƙasashen Nicaragua, El Salvador, Jamhuriyar Dominican, Panama da Costa Rica. ba tare da ƙarin biliyoyin dala don ciyar da miliyoyin mutane da ke fama da yunwa ba duniya za ta fuskanci ƙaurar jama'a sosai da tashin hankali a ƙasashe kuma yara da manya za su fuskanci tsananin yunwa nan da watanni sha biyu zuwa sha takwas masu zuwa a cewar shugaban hukumar samar da abinci ta duniya wato ta majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a David Beasley ya yaba da ƙarin kuɗaɗe daga Amurka da Jamus a shekarar da ta wuce, ya kuma buƙaci China da ƙasashen yankin Gulf da hamshakan masu kuɗi da ma sauran ƙasashe su tashi tsaye. A wata hira da aka yi da shi kafin ya miƙa ragamar shugabancin hukumar ba da agajin mafi girma a duniya ga jakadiyar Amurka Cindy McCain a mako mai zuwa. Tsohon gwamnan na jihar South Carolina ya ce ya damu matuƙa saboda hukumar ba za ta iya tara kusan dala biliyan 23 da take bukata ba a bana don taimakawa kiyasin mutane miliyan 350 a ƙasashe 49 da ke matuƙar buƙatar abinci. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kasar take shirin harba karin tauraron dan adam biyu zuwa sararin samaniya a wani matakin kara tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana. shugaban hukumar samar da tsaro ta sararin samaniyar Najeriya, Air Vice Marshal Ayo Jolasimi ke bayyana hakan yayin da ya gana da ministan tsaron Najeriya, Janar Bashir Magashi. Air Vice Marshal Jolasimi wanda ya ce Najeriya nan ba da jimawa ba za ta harba tauraron nan adam na biyu da na uku zuwa sararin samaniya. Ya nemi karin tallafi daga ma'aikatar tsaron kasar inda ke cewar yin amfani da sararin samaniyar abu ne da ba ko tantama kwalliya za ta biya kudin sabulu wurin samar da tsaro a kasar. tun da farko sai da ministan tsaron najeriya janar bashir magashi ya nemi hukumar samar da tsaro ta sararin samaniyar da ta kara himma wurin amfani da fasahar zamani wurin tunkarar kalubalen tsaro da ya addabi najeriya a halin yanzu Eya Komanda Baba Gama mai ritaya masanin tsaro ne. Yana da muhimmanci a sha'anin tsaro kwarai da gaske. Idan mai shauraro ya tuna ko da kwanakin baya an samu kace na ce tsakanin China da Amerika game da waɗannan abubuwa da ake harbawa a sararin samaniya ah, na ɗaya za a samu kyakkyawan fahimta za a samu kyakkyawan ba a sai da bayanai game da sha'anin tsaro da kuma saurin samaniya na wannan kasa da sauran iyaka da sauransu na biyu kuma zai inganta sha'anin tsaro kwarai da gaske a dalilin haka ne kaga duk duniya yanzu an ɗoru kan wannan kuma abin da ake kenan saboda haka wannan yana muhimmanci a kan najeriya ta yi wannan abu kuma in allah da wayannan abubuwa da ake yi za a samu ci gaba kwarai da gaske ga irin abubuwan da ake tafiyarwa a sha'anin najeriya insha allah najeriya dai na fama da kalubalen tsaro ko ta ina al'amarin makinan da ya sa ta faɗaɗa hanyoyin tunkarar wannan kalubale a cewar mejo bashir galma mai ritaya da ke sharhi kan shanin tsaro na ganin amfani da fasahar zamani lalle kam a iya dacewa su wayannan tauraron yan adam za su taimaka akan duba tsaron ko kuma yanayin tsaro ko na rashin tsaro ko na rashin shi akan tekunanmu wato international waters dinmu da kuma sararin samaniyan najeriya tun da yake kai kasan abu ne na kimiyya na tabbata an programming nashi wanda zai duba abu da ya dame mu ne kawai wato inda ya damu najeriya ne kawai ba mu kaɗai ke da irin shi ba sojojin america da sojojin wadansu kasashe manya-manya su suna da irin shi wanda yake su yana duba ko ina da ko ina ne zai iya faɗin ga lokaci yadda ake tafiyar da shi ga lokaci ga kuma wani abubuwa da suke faruwa wanda suke neman attention na gaggawa wato da za a je a kai ɗauki wato eh, abu ne mai muhimmanci kwarai ci gaba ne. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan zai yi domin ƙara inganta tsaro a Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To an gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Mai sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Maryam da karashen labaran duniya. Amurka ta sanar da aniyar bude ofishin jakadanci a kasar Vanuatu a cikin wata sanarwa da aka fadda a jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa bude ofishin jakadancin ta a Vanuatu zai ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ana kallon bude ofishin jakadancin na Amurka wanda Amurka za ta yi a ƙasar da ke kudancin Pacific a matsayin wata hanya ta daƙile tasirin China a yankin. amurka ta kuma sanar da shirin buɗe ofishin jakadanci a ƙasashen kiribas da tonga da ke tsibirin yankin pacific Hukumomi a Pakistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa wani turmutsitsi da ya faru a wata cibiyar raba abinci kyauta a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sha ɗaya tare da jikata wasu su biyar. 'Yan sanda na yankin da masu aikin ceto a birnin mafi girma a ƙasar da ke fama da talauci sun ce galibi mata da ƙananan yara ne lamarin ya shafa. turmutsutsin da ya auku ne a wajen wata masana'anta ta karaci inda aka kafa cibiyar raba kayayyaki ta ma'aikata don azumin watan ramadan ɗaruruwan mutanen da suka je wurin da akasarinsu mata ne sun firgita daga nan suka fara turereniya domin karɓar abinci inda wasansu suka fada cikin wata magudanar ruwa da ke kusa a cewar waɗanda suka shaida lamarin da 'yan sanda. lamarin na jiya juma'a ya sa adadin waɗanda suka mutu sakamakon turmutsitsi a cibiyoyin ba da agajin abinci masu zaman kansu da na gwamnati kaiwa akalla 22 a cikin 'yan kwanakin nan yayin da 'yan pakistan ke fama da tsadar kayan masarufi da kayan abinci. madalla Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu koma kan rahotanninmu. inda al'ummomi da wato 'yan najeriya da ke zaune a yankuna da ke fama da matsalolin rashin tsaro sun nuna shirin su na aiki tare da sabbin shugabanni da aka zaba waɗanda ke da kudurin aiki don magance matsalar rashin tsaro wadda ta kici ta kicinyewa a daidai lokacin da sababbin shugabannin da aka zaba ke ƙara jaddada alkawarin da suka yi na magance matsalar ta tsaro daga sokoto ga muhammad nasir da rahoton da ya mana. tun lokacin ya neman zabuka da aka gudanar a najeriya da yawa daga cikin masu neman makamai na shugaban ƙasa da gwamnoni sun sha alwashin yin aiki domin kawar da matsalar rashin tsaro da ke hana jama'a bacci da idanu biyu rufe yanzu lokacin ya ya wuce an yi zaɓe an zaɓi shugaban ƙasa da kuma gwamnoni kuma wasu daga cikin waɗanda aka zaɓa sun ƙara jaddada shirin su na cika alkawalin da suka ɗauka na samar da tsaro alal misali ɗan gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto ko bayan karɓar takardar shaidar zaben da aka yi masa ya jaddada niyyarsa ta samar da tsaro daga cikin ajandodi tara da ya tsara aiwatarwa na sake maimaitawa allah ya kan haka ne na tuntuɓi mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro ko me za su ce akan wannan batun na zababben gwamnan sokoto aminu almustapha boza dan majalisar jiha ne mai wakiltar sabon birni yankin da rashin tsaro ya yanke cibi a sokoto wanda ko yanzu ya lashe zaɓe na riƙe kambinsa na zama dan majalisa kuma yana cikin masu fafatuka akan samar da tsaro a yankin. Yanzu da na farko dai mun faɗa mai duk inda barayan nan suke mun sani ke irin su gangara irin su dama irin su kai kazzaka na biyu kuma shawarar za mu fara bada abu na farko dai za mu ba da shawari a yi empowering da 'yan banga namu na uku kuma a nemi mana jami'an tsaro wanda ba kamar wada hoho gwamnati ba a ba su allowances nasu a ba su ababen hawa masu kyau wayannan jiragen na sama dama suna da zama suna a jini a katsina sai mu yi kokari ko da jirgi biyu ne a yi musu test tabbato to kaga insha Allah idan aka yi haka da wallahi mun tabbatar da ba za a yi ba za a yi wata biyu ana wani ba za a yi ma kwana talatin ana wani operation ba. shi ma shugaban rundunar adalci bashir altina goyawa yana mai cewa. waɗanda abubuwa muna kwata muna guri wannan gwamnati wata shigo ta kawo muna ƙarshen su ta saurare mu ta kira domin mu bayyana zahirin tattakari a al'amari wanda Allah zai sa wanka bala'i na shekara tara zuwa goma mu kawo ƙarshe. masana lamuran tsaro irin da taktab awal baladir mai iya na ganin cewa hakan zai yiwu amma dole akwai matakai da sai an bi su kafin a samu nasara. Ta fara karɓar shawarar ƙwararru masana akan harkokin tsaro kowace jiha tana da fakiliya matsalar tsaron da take damunta. Abu na farko shine awareness wato samar da wayar da kai ga mutanen gari yadda za su samu abin da muke kira basic security knowledge. Na hudu kuma dole ne babu yadda za a yi jiha ta samu tsaro ba ta samu tsaro a dajinta ba ba a tsare daji ba dole ne a samar da jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka wanda za su yi maganin laifuffukan da yake saruwa a daji a kafa hukumomi wanda za su dinga research suna bincike suna gano yaya matsalar tsaron da zai faru nan da wata shida ko wata uku wato center for intelligence research matsalar rashin tsaro dai ta kwashe shekaru tana addabar jama'a a najeriya inda ta yi sanadin salwantar rayuka da dama da kuma asarar dukiyoyi duk da kokarin da gwamnati mai barin gado ke cewa tana yi na magance matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto An gaishe ka Muhammad Nasir. Daga Najeriya za mu leƙa makwabciyar ta Nijar, inda kungiyar agaji ta likitoci na ƙasa da ƙasa Medicine Sans Frontier ta buƙaci ƙasashe mambobin kungiyar ECOWAS da dawo wato dawo su gaggauta kwaso dubban 'yan ƙasar su waɗanda wato su ya kai kimanin dubu biyar kuma suke makale a lardin Assamaka da ke kan iyakar Algeria da jamhuriyar ta Nijar, wanda suke cikin mawuyacin hali bayan da Algeria ta taso su zuwa su ta asali Nijar. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana. a wani yunkuri na kawo taimako da ɗaukar matakin kawo ƙarshen mawuyacin halin da bakin haure da ƙasar algeria ta taso su zuwa nijar suke ciki ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa mai disansan furanciyar ta buƙaci ga ƙasashen ecos ko sidiyawo na su gaggauta kwaso 'yan ƙasashen su da ke jirgi a asamakka da ke iyaka algeria da nijar bakin hauren da waɗanda yawan su ya kai kusan dubu biyar ne sun tsinci kansu a cikin mawuyacin hali na rashin samun kyakkyawar kulawar da ta dace bayan an kwaso su daga ƙasar algeria Alhaji Bulama jami'i ne a Medicine Sans Frontier a Afirka ta Yamma. Yau mutanen da suke taruwa a Asamaka sun ware yawa. Yanzu haka mutum kusan dubu biyar kaɗan ne bawo. To damuwa da aka samu shine kai muka fara lura cewa shirye-shiryen maida su gidan ko kuma shi zaku su daga Asamakai yana samun jinkiri. Kenan wannan jinkirin da ake samu sai sa su tsakin wanda suke nan bisa gusa ba shine abin ya kawo cunkoso a gurin kuma yake sa mutane cikin wani yanayi. Don mu tunatar da mutane kuma mu jaddada musu cewa musamman kasashe mamba na ECOWAS tun da mahi yawa mutanen nan bakin hauren nan sun mutu ne da kasashe mambobi na ECOWAS saboda zaman su a nan kin nan zai isa cikin matsalar damuwa iri-iri abun kuma gashi nan dai babu wata alama na ko zai daidaita a nan gaba ko kuma na wasu matakai kwarare da aka doka a yi yunkurin tunawa da mutanen nan a waiwaye su a ga abin da ya dace a musu Tuni dai hukumomi a Nijar suka gudanar da taron gaggawa tare da kungiyoyin agajin don tattaunawa domin samun hanyoyin magance wannan matsalar. Muhammad Agali Zodi shine sakataren mai kula da bakin haure a agadis. Ya kamata duka partner wanda suke tallafa ma gwamnatin Nijar eh, bisa wagga kriz can wajen a sama ka amince da population nan population wanda suke can yanzu yara ba su zuwa da likita mata babu wanda zai zai likita saboda baki suna cikin likita ba masala refulman ne mutane kin nan an yi refulun su daga daga algeria akwai nigeria amma yawancin su ba na nigeria bane dan me waɗannan mutane kullum algeria tana refuli mutane wadansu kasashe afirka a niger dan me ba ta yi refulun su kowa ta yi refulin shi wajen fayyake shi tun daga shekara ta 2014 ne dai algeria ke ta yar dubai a afirka da ke shiga kasar ko dai cirani ko kuma kokarin tsallakawa turai don samun ingantacciyar rayuwa Hamid Mahmud mai Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. Tuwan gaida Hamid Mahmud. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta sakon imel. Sakonmu na farko a yau sakon Sani Muhammad Shindo unguwar karo kuma Madaki ne a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Bayan sallama ya ce VOA Hausa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa mabukata musamman a wannan wata da muke cikin na azumin Ramadana ganin yadda ake cikin wani hali na hannu baka hannu kwarya daga karshe nake addu'an Allah ya amshi ibadunmu da muke gudanarwa cikin wannan wata mai alfarma. Sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Ali Muhammad Mashi da Muktar Amami Alheri da Hassan Dogon Faci ba tsari da ambasada Yakubu Suleiman daga jihar Katsina suka ce VOA Hausa muna yi wa sabuwar gwamnatin jihar Katsina wadda Dr. Diko Umar Radda zai jagoranta fatan alkhairi domin alamomi suna nuna mana wannan sabuwar gwamnati tana da manufofi masu kyau sannan ga mutane masu daraja da san ci gaba wato da son ci gaba a cikin gwamnatin irin su Ahmad Musa giwa don haka ya kamata Katsinawa mu ba da haɗin kai don ganin jihar mu ta ci gaba sai sako na gaba wanda ya fara da sallama ya ce VOA Hausa muna taya sabbin mambobin hukumar koli mai kula da kafafen yada labarai a Nijar CSC murnar shan rantsuwar kama aiki da fatan Allah ya ba su ikon sauki wannan babban nauyi da aka dora musu sako daga sani mai lange-lange iyalwa a yawuri. Sakonmu na ƙarshe da lokaci ya bamu damar karantowa a yau ya fito daga Hamidu Kalala uwa jihar Difa ya ce salam VOA Hausa da fatan kowa lafiya ina yi wa ƙasashenmu na Nijar da na Najeriya addu'a albarkacin wannan wata Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen namu biyu da ma dukkanin kasashen nahiyar Afirka baki daya amin tun amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madala To a farkon shirin na gabatar da cewa za mu kawo muku rahoto na musamman a mana afuwa ba za mu iya kawo muku wannan rahoto ba amma yanzu ga shirinmu wato maimacin shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da kawo muku tattaunawa da wakilinmu a kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwal yayi da shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldo akan muhimman batutuwa da suka duba. A shirinmu na baya tattaunawar ta kai inda bakon namu yake bayani akan yawan hatsura da suke raguwa a shekarar da ta gabata. Wanda a cewarsa sakamakon aikin kirki da hukumar Road Safety ke yi ne a cikin kasar. ga dai tattaunawar dama tambayar da na so in kenan game da hatsaura a nan jihar ogun suna karuwa ne ko suna raguwa gaskiya raguwa suke yi alhamdulillah raguwa suke ga bayanan da kuke da su me yake jawo yawan hatsura to a cikin nazarin da kuma muka yi na faro na hatsarukan akwai fakta ɗaya da yake ta recording over 50.6% na duk courses kuma wannan shine yawan gudu yawan gudu gudun gudun wuce kima to walaya wannan shine yake shine musabbabin mahiyancin hatsarukan da suke faruwa a wannan state din to kuma dalili shine hatsarukan kuma sun fi faruwa akan wannan haya ta Lagos Ibadan expressway saboda hanyar kaga yanzu is more than 80% completed an kusa gama hanyar nan saboda hanyar tana da matukar kyau kai misali gashi ka zo daga Ibadan kaga yadda hanyar nan take very good to ki wannan tun da aga hayan shi ke suna ta ɗan karen gudu to kuma gudun nan sai ya zo da illoli da yawa kuma muna gargaɗin su muna gaya masu ko da yaushe a bi dokoki da tuki da kuma gudu ka kamar wannan taken eh, gangaminmu na karshen shekara na kiyaye tsora na wannan shekara shine avoid speeding overloading and unsafe tires to arrive alive to kaga shine cewa a rage gudu ko kuma a daina yawan gudu a kada dauki overload eh, a bar mugun gudu eh, sannan kare kare kare a yi mugun lodi sannan kada amfani da tawaye da basuwanta ba ta yi wuri suke don kotu kuma ko kuma sannan da eh, inda ana ne da marasa inganci eh, don a isa inda za a je eh, a raye a cikin yadda ya kamata shi wannan yawan gudu din shine mahiwancin problem na wannan ke kawo wannan hatsarurruka. A kowace shekara kuna irin wannan faɗakarwa ko gangami domin direbobi su rika kulawa don a kare ko kuma a rage haɗura kan hanya. Su direbobi suna sauraron ku? Direbobi suna sauraron mu. Ka kamar wannan gangamin da muka yi na wanda muka yi yau wanda ke shi shugabanmu na ƙasa gaba ɗaya ma ya zo nan a Bekuta shi ya yi flagin off tare da ya kaddamar ya kaddamar eh, da wannan gangana a nan a Bekuta ko kuma in ce ita mataimakiyar gwamna ta wannan jihar ita ta kaddamar eh, tare da shi ogan namu da sauran manyan manyan baki da suka halarta wannan gangamin eh, su muna samun suna saurari kwarai da sai suna ji don eh, ka gani wajen wannan gangamin an yi magana da turanci an yi magana da hausa an yi magana da yarbanci eh su kaga yake shine mahiyancin nan masu ke ji kai har da ibo ma yi magana don dai sakon da ya eh, kai ko ina sannan ka gashi kuma kai yanzu muna yin wannan interview da kai ga bayan wannan kuma akwai kafafe na yada labarai kwarai da gaske da suka zo da su NT Eh, Ka ga mallaki na kasa kenan da na jiha da televisions kenan akwai radio stations wanda ba za su kasa guda bakwai ba da suka zo akwai kuma su jaridu aida na electronics media da kuma na print duka duk sun zo sun halatta so kaga duk nan abubuwa ne na yada sakonni ga jama'a menene menene sakonka ga direbobi da fasinjoji sakona ga direbobi Da shine cewa an san da cewa sana'a ce suke yi dan da hanyar abincin su yake to amma kuma su san da cewa safety eh, lafiyar mutane da suka dauko fa haƙƙinsu ne saboda haka su yi tuki cikin kula akwai dokoki na tuki kuma ba wai sun kasa sanin su bane ko ba san su ba sun sani tun wajen koyon mota an koyar da su sun ji kuma sun sani ka ida kira gare su bi dokokin tuki sannan su sani cewa yadda mutane suke halayyar mutane take akan hanya hanyoyi to shine manuni na tarbiyyar wannan kasar ba wai na Najeriya ba ko ina duk duniya idan akwai discipline akan haya tarbiyya akan haya to aga akwai tarbiyya a kasar nan sosai yake kiyaye su a yanzu ka kamar misali mun buɗe ofisoshi a mahi international airports filayen jiragen sama saboda kaga idan mutum ba ya shigo kasar nan mutane na farko da zai fara haɗuwa da su 'yan kasa su ne road users a from dai wanda zai jami'an tsaro zai haɗu da su a airport su clearing din shi inda zai fara gani a haya 'yan kasa su ne su tafiya a hanyoyi idan ya ga ana tokin ganganci ko kuma kowa na son ransa to shi ma zai nan da nan zai gane cewa wannan kasar ba babu discipline babu babu ladabi babu da'a amma in ya ga ana bin dokokin kasa to shi ma zai shiga titayinsa zai san cewa wannan kasar suna da discipline suna bin dokoki saboda ka shi ma sai ya taka sansa saboda yana kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi suke ba koko abin nan idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba ya kamata cikin nutsuwa su dan faɗakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da Allah ya rage ji a hankali a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da ita yanzu a madadin bakon namu shugaban Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Masha Allah gaida Baba ya makeri. Yanzu albarkacin wannan wata mai yawan albarka ga wannan nasihar. To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni. saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na alkur'ani a ce kahin karshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu ya yi assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka ma da musulmi wanda kuma ba kowa annan mutane aka ma shi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkurani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya to wasu yan uwanmu yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum za yi ya tsoron Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka da cikin sauki Allah amfana. To kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice. Asusun ba da lamuni na duniya na IMF ya amince da ba Ukraine tallafin dala Amurka biliyan shida domin taimakawa kasar da yaƙi ya daidaita ta farfado da tattalin arzikinta a cewar asusun a wata sanarwa a jiya Juma'a. Shugaban kasar Taiwan Chai Ing-wen ta isa Guatemala a jiya Juma'a a ziyarar da take yi a yankin tsakiyar Amurka. da nufin karfafa dangantaka tsakanin kasarta da kasashen yankin da ba su fada a karkashin ikon china ba chai ta tattauna da takwaran aikinta alejandro giamatti kuma ana sa ran za ta kai ziyara wurin tarihin mayan na takal da ke arewacin kasar a yau asabar tun masu sauraro da haka ne kuma za mu karkara shirin namu na ranar yau sai zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt mu sake dawowa da shirin mu na karshe a wunin yau yanzu a madadin maryam dole da ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai injiniyan mu na yanzu ni aisha mu'azu nake mana fatar ayi buɗe baki lafiya ma'asalama